An ƙaddamar da aikin allurar rigakafin cututtukan dabbobi a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. Da yake ƙaddamar da allurar rigakafin a bakin madatsar ruwa na tagwai da ke arewa maso gabashin birnin Mina. Mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Ketso ya ce sama da dabbobi dubu ɗari biyar ne za a yi ma allurar rigakafin da suka haɗa da shanu, tumaki, awaki, karnuka, aladu, har ma da raƙumma, kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Da Alhaji Dr. Abubakar Sani Bello ya dauki wannan mataki ne tunda muka shigo wannan mulki cewa kowane shekara za a yi wannan rigakafi. Tabbatar da duk dabbobi na su makiyaye su samu lafiya, saboda masu ci masu samu lafiya. kyauta ne ko ko ana biya ne a kyauta ne gwamnati yake dauki nauyi wannan rigakafi ba abin da kowa zai biya bane kuma an ba da masu makiyaya su yi kokari akwai centers wuraren da ya kamata za a yi wayan yi sun suna da yawa za a bi su sannan a yi saboda dabo samu lafiya shugabannin makiyayan dai sun yaba da wannan mataki da suka ce wani bangare ne na bunƙasa rayuwarsu, in ji Alhaji Ismaila Rebe, wanda ya wakilci shugaban kungiyar miyatti Allah na Najeriya a wajen. A don aka yi shugabanci aka ana tunawa da kiwo da noma babu abin da gwamnati ke muna ya fi cewa ya kula da mu sai ya kula da mu sai il ya kula da abin da muke yi da dabbobinmu da lafiyarmu. To ilko har mutum ya kula maka da dabbobinka dukkanmu ne gaba ɗaya gona zai ba kuɗi. A don ya ba mu dukkanmu kuɗi mu ma da kanmu mun san abin ba zai muna kyau ba ya ba wasu ya kyautata ma wasu wa ina ne kyautatawan ga dabbobin mu daya daga cikin makiyayan dai malam kiri baushi kamfanin bobi ya ce duk da yake dai an dan makara amma aikin rigakafin ya zo akan kari eh to ya zo akan gaba tunda yanzu gwamnati ta taso amma mun so da ashe lokacin da dabbobi suka dawo mashekari ne amma ko yanzu ya zo a gaba yanzu an ce wajen dabbobi dubu ɗari biyar ne za a yi mawa a faɗin jihar Niger kana ganin zai game duka dabbobin na ni dai bobi gireziri zan na sani ko nan inda damana ne za a sami dubu ɗari bakwai na akwai bukata a ƙara yawa insha Allah akwai kuma muna da baƙi makwabta waɗanda suke tahowa daga yankin kebi shin karmami su ma kaga in suna na aka yi mana namu muna bukatan a yi masu don kada ciwon ya shahi namu. Manyan cututtukan da suka fi a dabar dabbobin da yi sun haɗa da boro da kuma samore mai sanya shanu cin ƙasa idan ya yi yawa, sannan da cutar haukacewar karnuka. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.